Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio VOH ya kamo a cikin shirin shirinsa na safiyar yau Juma'a ta hajjabar rana. Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan kuwa sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare. Daga nan sai shirin nan na tarbiyyar iyali.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 yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Labarin duniya da farko ga kanunsu. an bayyana cewa Imam Khomeini ya yi ƙoƙarin haɗa kan al'ummar musulmi ne ta hanyar ranar Rukunus. Kasar sudan an saki jagororin kungiyoyin da suke kalubalantar mulkin soja mataimakin shugaban ƙasar najeriya ya ce ba wani mahaluki da yake binsa bashin yi masa biyayya to yanzu sai ga zama domin ajiye cikakkun labarin an bayyana cewa wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran marga imamu khomeini ya yi ƙoƙarin haɗa kan al'ummar musulmi ne ta hanyar ranar ƙudus kungiyar jabhatul amalul islami ta jinjina wa imamu khomeini saboda kokarin da ya na haɗa kan al'ummar musulmi ta hanyar ayyana ranar kudus ta duniya a wani bayani da kungiyar ta fitar a jajiberin ranar kudus ta bayyana cewa al'ummar larabawa da na musulmi suna cikin farin ciki a wannan lokacin saboda na sauran da falasinawa za suke samu wajen kare masallacin kudus mai albarka wanda kuma nan ne kasar da manzo mai tsira da amincin da iyalan gidansa ya yi isra'i da mi'raji a cikinta kungiyar ta jihatul amalul islami wacce ita ce jam'iyyar siyasa mafi girma a kasar jordan ta ci gaba da cewa a lokacin da imam khomeini ya ayyana ranar kudus ta duniya a juma'ar karshe ta kowane watan azumin ramadan yana nufin ya nausar da duniya cewa batun falastinu da kudus su ne muhimman batutuwa da suke gaban al'ummar musulmi bayanin kungiyar ya kuma kira da a ci gaba da raya wannan rana har zuwa lokacin da za a cimma manufa ta ƙarshe wacce ita ce murkushe abokan gaba rasha ta ce aikewa da makamai zuwa ƙasar ukraine yana yin barazana ga tsaron nahiyar turai fadar shugaban ƙasar rasha ta kremlin ta bayyana cewa yadda ƙasashen turai suke ci gaba da aikewa da makamai zuwa ƙasar ukraine. yana a matsayin barazana da hatsari ga tsaron nahiyar tasu kakakin fadar mulkin kasar ta rasha dmitry faskov ya bayyana haka ne da a lokacin da yake mayar da martani a kan furcin da masar harkokin wajen burtaniya ta yi na wajabcin aikewa da manyan makamai zuwa ukraine georgia da kuma moldova domin kalubalantar rasha faskov ya ci gaba da cewa abinda kasashen turai din suke yin zai jefa nahiyar cikin rashin tabbaci a wani gefe sojojin kasar ta rasha suna ci gaba da kai hare-hare a kasar ukraine inda a cikin sa'o'i 24 da suka gabata suka kai hari a kan cibiyoyi 67 na soja ma'aikatar tsaron kasar rasha ta wato ma'aikatar ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ce ta sanar da kai har-haren da yau wanda ta ce ya shafi bangarori daban-daban na soja da wuraren bayar da horo har ila yau ma'aikatar tsaron ta rasha ta sanar da kashe mayakan ukraine da take kira da 'yan nazi su 300 da kuma lalata motocinsu 40 to kuna ta da radio biyu wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran a can kasar sudan an saki jagororin kungiyoyin da suke kalubalantar mulkin soja a jiya laraba ne dai mahukunta ƙasar ta sudan suka sanar da sakin dukkanin jagororin kungiyar ƙawance masu fafutuka domin 'yanci da sauyi da kuma ɗaya ƙungiyar da ake kira da izalatu tamkin fitattu daga cikin waɗanda aka sake ɗin dai sun haɗa da wujdi salih da babakar faisal da kuma tsaha usman wani lauya mai suna azhari alhaji wanda yake ba da kariya ga tsohon ɗan majalisar ƙasar muhammad alfaki ya ce an saki wanda yake wakilta da kuma wasu shugabannin ƙungiyar alhuriya wata gayyar su biyu shi dai faƙi an kama shi ne watanni biyu da suka gabata a ranar sha uku ga watan fabrairu tun bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir a shekara ta 2019 al'ummar ƙasar ta sudan suke fafutukar ganin an kafa gwamnatin demokuraɗiyya inda suke cin karo da sojoji da suke riko da madafan iko mataimakin shugaban kasar najeriya ya ce ba wani mahaluki da yake bin sa bashin yi masa biyayya mataimakin shugaban kasar ta najeriya osinbajo wanda kuma yake son tsawa takar shugabancin kasar ya ce idan ba rantsuwar da ya yi ta kama aiki ba a shekara ta 2015 to babu wani mahaluki wanda yake bin shi bashin yi masa biyayya wasun bajo da yana magana ne a ranar talata da ta gabata a ogun a matsayin mayar da martani ga zargin da ake masa na cewa ya yi wa mai gidansa a siyasa bola tinubu butulci wasun bajo da cewa abinda na koya shine cewa idan aka kira ni domin in yi wa ƙasa aiki shine amsa kira zan ce a'a to na riga na yanke shawarar cewa zan tsaya takarar ofishin shugaban ƙasa tattalin arzikin jamhuriyar Nijar yana samun bunƙasa a cikin shekarun bayan a sanarwar bayan taro ta majalisar ministocin ƙasar an bayyana cewa daga shekara ta 2011 zuwa ta 2020 tattalin arzikin ƙasar ta nijar ya samu bunƙasa da kaso 6 cikin 100 sanarwar ta ci gaba da cewa al'ummar ƙasar za su ga sakamakon wannan ci gaba idan har aka yi aiki da tsarin ƙai da iyali bayanin ya ci gaba da cewa a hakikanin gaskiya ci gaba da haife-haife a cikin al'umma zai hana iyali yin tsumi da tanadi bisa la'akari da karuwar yawan nauyi da hakan yake sanya ɗaukar nauyin iyali ya yi tsauri har ila yau bayanin ya ambato wani rahoto na bankin duniya wanda ya ishara da hatsarin lafiya ga yara da iyaye mata da yake tattare da yawan haihuwa a ƙarshe kuma hakan yake barazana ga bunƙasa rayuwar mutane da kuma bunƙasar tattalin arziki wani sashi na sanarwar ya taɓo batun sauyin yanayi da karancin saukar ruwan sama da kuma raguwar ruwa na ƙarƙashin ƙasa wanda ya samo asali tun shekara ta 1970 da hakan ya sa gwamnati mai da hankali wajen samar da madatsun ruwa to ƙarshen labarin duniyar kenan. To haɗa hada ku da Hassan Barka da mun gabatar da shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum gidan rediyo ran Hausa barkanmu da warhaka mu da sake saduwa da ku a wannan rana. Suna na Sahabi Ibrahim Dan Auta daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. A yau ina so ku bani dama domin in yi jan hankali ga gwamnatin kasar mu Najeriya akan ibtila'in da ya faru na gobara a cikin Najeriya wata mata mai da ke jihar Iman Najeriya Najeriya can kudancin Najeriya wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutum ɗari. Lalle ya kamata a ce gwamnati ta daina sakaci irin wannan a ce an kafa matata haramtacciya wadda ake sarrafa arzikin ƙasa kuma a ce gwamnati ta bar shi har zuwa wani tsawon lokaci ba ɗauki mataki a kansa ba da fatan waɗannan waɗanda abin ya faru da su zai zama izina ga waɗanda suke da niyyar yi kuma su sani duk abin da arziki bai samu ba ba ta samar da shi ya kamata gwamnati ta baza mun gano waɗanda addiga-jigan kafa wannan haramtacce matatan man fetur da ta yi sanadiyar mutuwar mutum ɗari kuma in ka duba za ka ga yawancin waɗanda suka rasa rayukan nan nasu lebarori ne masu neman abin samu baki allah ka zama mana da najeriya lafiya albarkacin watan ramadan assalamu alaikum da fatan kuna lahabi wa hausa mai magana sylvain mushano csp benam zandar niger to ni zan yi magana dangance da sake zaɓar emmanuel macron da aka yi shi da yanka bakar magana na hausa sun ce horar hula da hula hora duka ɗaya ce da macron wancan wanda ya shekara biyar da wannan wanda aka sake zaben shi na yanzu duka ɗaya ne babu wani abu na arziki da za su tsinana ma bakaken mutane duba da abun da ya faru kwana na a ukraine gudun rai ne ake ana tsira da gudu bakake da suka zo aka na su huta da wanda suka samu suka huta aka kama su aka rihe ake kishi ake abubuwa dai ga nan bakin mutum a gurin nasara kullum bawa ne haja ce daga nan hobar mu da wani matsayi garin mu maido hankali hankalin mu gurin yan uwan mu bakake mu yi hulɗa mu yi zumunci mu yi aurataya mu yi kasuwanci ko Allah ya kama mana mu huta daga cikin matsalolin da ake ciki da fatan an gane dai mai magana Sirfan Hussein SPP namu sandar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio VOH Iran. Kuna tare da mai magana Alkasam daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son in da ra'ayina saman wannan kakikaka wanda aka yi ta kare in majalisa sun amince zauwa sojawan kasashen eh, waje cikin kasan mu Nijar. Sai dai inda take. Wai su yan majalisa wai shin zaben da aka musu ya kai su wannan matsayi na majalisa talakawa suka zaɓe su? A'a ba talakawa suka zaɓe su ba. Siyasar su ce ta ɗauke su ta dumka danka musu wannan matsayi ba dan majalisar da wanda talakawa ne suka zaɓe shi har ga Allah hakanin ne an zaɓe shi an kamo shi ne an hauda shi saboda siyasa shi idan kaga ba yiwa kuma talakawa ku ku yi jira abinda wai ku kuke so shi yan majalisar dokokin kasar mu Nijar za su abinda kowane talaka ne ya ya kwana da sanin cewa yan majalisa ba abinda za su illa su amince amincewa ne tasu mu kuma muna kiran yan majalisa bangaren yan adawa ku yi hankuri komi lokaci ne assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu radio musulunci ta iran mai magana ya kuba mai aski ba da raka a jihar da magaram muna matukar godiya da kuke bamu dama mu tofa albarkacin bakin mu inda a yau nake so in zan yi kira ga yan majalisa na kasar mu niger ya kamata su rika tunawa da mutanen karkara da ma sauran ƙauyuka da yankunan da suka zaɓe su domin sun zaɓe su ne don su zo su musu aiki su musu abin da suke so ba su can su rika shan ac ba suna cin abin da mai kyau da sha mai kyau su manta da mutanen karkara su yi banza da su ya kamata su tuna da su su zo su musu aiki su musu abubuwan moriya rayuwa a ƙauyuka sa kira na bayan da ya ce mai gana ya kuma mai aski ba da raka a gyara da makaran ku tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai magana Sa'adu Abubakar Jakuka dan filinge mazauni kasar Saudiya lokaci da zani a akan shigowar sojojin Faransa ko kuma in ce sojoji na kasashen Turai zakuwa su kasar mu ta Nijar lokacin da zan yi sai dai mu ce mu ba mu so ta kai mu haka haka ba eh, gaskiya ban mu so abin ya kai mu wannan matsayin ba mun so a ce kamar yadda Nijar ta kafe da kafafuwanta maybe a samu ta miƙe haka nan amma kuma jaraba ce daga Allah sai dai shawarar da zan ba jami'an mu na kasar mu masu kula da tsaro da waɗanda harkar tsaro take hannunsu shine su ji tsoron Allah bako bai zauwa a ƙasa ya ce zai baka tsaro ne kuma kai zaka gadin shi gaskiya wanda zai yi ma kamar zai baka tsaro a ƙasa to kamata ya a ce shine zai kama mako gadin yan kasa ba a ɗauko yan kasa a tasiri gadin shi wannan gaskiya ina ganin kamar in an ka samu hakan kamar a son zuciya cikin abin mai magana sa'adu abubakar dan filinge haifafen garin jakuka mazaunin ƙasar saudiya eh, sashen hausa tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mai magana samariya haruna daga ƙasar libya yawa zan yi kira ga matasanmu na niger akan maganganu da muke ta yi akan 'yan majalisun dokoki da suka yi zaɓe suka yi wane ne na kawo sojayen france Nijar? ya kamata ina so ku gane da wani abu matasanmu da iyayenmu mutanen kirki mutanen arziki ku gane da magana guda yan majalisun dokokin nan babu wanda talaka ya zaba kuma ba wanda yake kan karagar mulkin shi na tsakani da allah zaɓen shi aka aka ɗora shi tsakani da allah kowanne ɗan je kana yi ka ne kenan ku bar sa rai ma wai za su zo su yi mana wani abun a zo a gani na gode mai magana samariya haruna ɗan nijar jihar zandar mazaunin ƙasar libya a birnin turkoli assalamu alaikum mai magana mutala daga nan sokoto a najeriya e, eh, mutanen kasashenmu afirka gaba daya ina roƙo cikin wanga wata na raba rana mu ci gaba da roƙon allah allah ka mana sauki da kashe kashen ga ake da yaƙe yaƙen ga ake mu dare mu yi ta addu'a allah ka mana sauki eh addu'a ce kawai mafita akan wannan lamari da ake ta yi cikin duniya eh allah ka mana sauki allah ka ƙara tsare mu gaba daya duk inda duk inda abubuwa ake yawa irin na haka nan allah ka mana sauƙin mai magana talla daga nan sokoto a najeriya yana muku fatan alkhairi Assalamu alaikum wa wabarakatuh sashen Hausa na biyo Head. Suna na Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Na shigo shirin ne domin yin tsokaci dangance da zaben Faransa da aka gudanar a ranar Lahadin da ta huce inda Emmanuel Macron ya sami nasara akan abokiyar takararsa Marie Le Pen. To mu dai wannan nasara ta Macron 'yan Afirka ba murnar ta muke yi ba domin babu wani canji da zai kawo mana a kasashenmu na Afirka illa bayan kyamar shugabannin mu da za mu riƙa yi musamman masu ra'ayinsa na gode sashen hausa na biyo mai magana ibrahim haruna mai anguwa bingila buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazauni ƙasar kamaru ah, assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci rediyon iran a ah, na gwani lawan ali game da kura kano yau na shigo don yin tsokaci game da cece kushe da ya barke tsakanin jaruman shirin kannywood da suke suka almajiya game da almajirai cewa 'yan ta'adda ne su sannan kuma dai da maganganu iri-iri to ya kamata su sani cewa shi lamarin alkur'ani ba wani wannan ya safa ya hana karanta shi sai dai ubangijin da ya yi shi eh domin zancen allah ne kuma duk wannan ya ce zai ja da alkurani to fashi shi fa zai je kar domin kowa haga ya fito na fito da allah to ya san ba za ta mai kyau ba a haka muna jan kunnensu su kiyaye a yin fito na fito ko suka almajirai ko cin mutunci game da almajirai domin su ma bayan allah ne kuma 'ya'ya ne kamar yadda kowa ya ɗa su ma 'ya'ya ne a gare su yahuda sun ba ku kwangila a suna so ku hana karatun alkurani ko kuma kun rike abin hannu bibi kuna kokarin ku hana to ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Shirinmu da zai zo muku a nan gaba shine shirin na tarbiyyar iyali tare da awal kunya tarbiyyar iyali gabatarwar shirin tarbiyyar iyali na 223 jama'a masu rare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka masu saka saduwa da ku a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin muke tattaunawa da kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawararinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rediyon boh da ke binin tehran da ni awal kunyar saba gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da wannan shirin ya kunsa a yau din nan a cikin shirin namu na yau za mu faro wata sabuwar tattaunawa ce da alaramma abdulrazak umar wani ɗalibi a tsangayar kur'ani da hadisi a jami'ar Al-Mustapha ta ƙasa da ƙasa da ke birnin kum ta ƙasar iran malamin zai yi bada bayani ne kan tarbiyyar iyali daga mahangar alkur'ani da hadisi in malam ya shirya bismillah a'udhu billahi samil alim min shaitanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin A masu sauraro muna muku sallama irin ta addinin musulunci muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wannan wannan shirin wato darasi ne ko bayani ne wanda ya shafi tarbiyya ta mahangar alkur'ani da hadithi wanda a cikinsa insha za mu dan ambaci abubuwa wanda suke su ne gwargwadon abin da hannunmu ya iya kai kai duba da cewa abu ne mai faɗi sosai kuma abu ne wanda yake yana bukatan masu ilimi ba kaman irinmu da ya zama cewa yanzu ake ɗan kalatan abin da ake ɗan kalata ɗin ba wato ina son ce malamai ne za su iya baiwa shi bahasin sayan da ya dace da shi duba da faɗinsa da kuma muhimmancinsa domin in aka ce a tarbiya to ana magana ne akan wani abu wanda bai rage wani bangare ba na rayuwar duniya da ma lahira da haka idan kuwa wannan abun da ake magana a kansa yana da irin wannan faɗin bai isa ya ce komai ba ma a kai to sai dai kawai dai abin da masu magana suka sha faɗa cewa abin da ba za a iya samar da shi duka ba to kuma bai kamata a bar shi duka ba da ka za mu iya ɗan yin abin da ya sawwaka gwargwadon abin da hannunmu ya kai kai da kuma fatan allah subhanahu ta'ala ya yi wa abin da hannun namu ya kai kai ɗin ya zama mai amfani gare mu dukanmu mu da muke isarwa da kuma wanda suke ji Allah subhanahu wata'ala ya yi amfani da wannan ɗan ƙanƙanin abin ya zama wasila ko wato tsani na isa ga wani abu wanda ya zama mafi alkhairi kuma mafi kyau kuma mai soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya sa abin da za mu faɗa ya zama daidai da abin da yake shine abin da addini ɗin ya koyar in kuma mun samu zamewar kafa da kuskure to muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya yi mana gafara wannan insha Allah za mu ci gaba da wannan shiri zuwa wani lokaci da su masu ba da damar sa shiri ɗin suka umarta ko suka yi wa abin iyakaci fatanmu Allah subhanahu wata'ala ya ba mu cikakkiyar lafiya da kuma ikon isar da wannan sako kamar yadda ake da bukata gwargwado za mu dogara da kaman wasu littattafan malamai da suka yi bahasi a cikin wannan bangare na ilimin tarbiyya na farko za mu dinga komawa zuwa ga littafin dr nazir al-hassani wanda uh, ya rubuta mai suna annazariyatu tarbawiyya fil qur'an sannan za mu dinga komawa zuwa ga wani littafi shi ma mai suna a tarbiya inda a a ahlul bait salam wanda nadir abdi muhsin ya rubuta sannan insha Allah za mu dinga komawa zuwa ga wani littafi shi ma mai suna nazariyatu tarbawiya fil qur'anil karim wanda dr hashim abu hamsin shi ma ya rubuta insha Allah waɗannan littattafan za mu fi ba da ƙarfi zuwa gare su a cikin wannan dan wannan dan gutsiran abin da za mu ambata wa masu saurare. masu raro kada ku shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na rediyon BOH da ke nan birnin tehran na kasar iran inda kuma muke sauraron wani malami daga kasar najeriya mai dalibta a iran wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan ma'anar tarbiyya kamar yadda ya faru kamar ba da bata lokaci ba na ga za mu fara gwargwado insha Allah ah, mun sani cewa da an ce a tarbiya abin da yake zuwa zukata ko kwakwalan mai sauraro shine cewa wani wato ayyuka da suka shafi ɓangarori kamar guda biyu akwai ayyuka wanda suke a aikace ne ake yin aiki domin wanda ake so ya koya sai ya koyi wannan abin don haka wannan ya zama kamar a tarbiya al'amaliya kenan ma'ana koyar da mutum a aikace ya koyi wani abu da bai iya ba to amma akwai a tarbiyya al'almiya masalan kamar koya wa mutum wasu muka wanda ake yi ko a makarantu ko kuma a guraren yada labarai kafafen yada labarai wanda ake amfani da su domin ilmantar da mutane to waɗannan dukansu guda biyu in an muka haɗa su su ne a tarbiya ko da yake ana rabawa wanda ya shafi za a zaunar da ɗalibi a aji a koyar da shi akan kira shi a ta'alim ma'ana koyarwa shi kuma wanda ake nuna wa mutum a aikace ake masa lakabi da shine tarbiya amma dai zahiri dukkansu ma'anarsu guda ɗaya ne kuma dukkansu abu hadafi ɗaya suke cin ake so a cimmawa ba wani abu ba ne face shi ne ana so a tashi daga inda ake a ɗaga zuwa wata matsaya ta wanda tafi wadda ake wato ana tafiya ne zuwa ga kamala wato mutum a dai halin da yake ciki zai zama yana cikin wani naƙasu ne duk kowannan lahaza ta rayuwa kowace naƙuda ta rayuwa ɗan adam yana cikin ƙasu kowanne irin mutum ne kuma a cikin wannan marhalar da yake komin ƙanƙantar lahaza ba sai a ce kaman shekaru kaza kamar yadda ake da kashe-kashen shekara na ɗan adam tun daga lokacin yana ciki ya zo an haife shi ya zo kuma gashi yana tsifil, ya zo kuma ya ɗaga zuwa lokacin da za a ce ya zama ya shiga lokacin samartaka daga nan ya ɗaga ya kai lokacin da za a ce ya zama matashi har ya je lokacin da za a ce ya zama magidanci har ya kai lokacin da zai zama tsoho to duka a kowace marhala tun daga yana cikin nan har ya fito waje ya cinye duk waɗannan marhalolin to kowace marhala yana cikin naƙasu ne babu wata marhala da zai ce yanzu ya gama samun kamala ɗin saboda shi ɗan adam kamalar da yake so ya kai gareta ba a wannan rayuwar duniya ɗin kaɗai ake iya zuwa ga kamala ɗin da yake so ya kai ta ba ya tsufa yana ta ƙoƙari ne ya isa zuwa ga kamala har ya koma zuwa ga Allah duk ƙoƙarinsa ne na ya isa zuwa ga kamala. Masararo gashi dai mallan ya fara bayani ne kan ma'anar tarbiyyar gashi kuma lokacin ya fara yi mana halin nasa da ƙarshe dai muna yi wa alaramma abdulrazak umar wani ɗalibi a tsangayar kur'ani da hadisi daga jami'ar almustafa ta kasa da kasa da ke birnin kuma ta iran godiya ta musamman da lokacin da ya ba mu duk da dimbin ayyukan nazarin da ke gabansa a madadin radiyon bh da ke nan birnin tehran babban birnin da iran ni alkun da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƙarshe sai mu na musamman kan azumin watan Ramadan inda zan hada ku da Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai tsarki ai saurari lafiya. Allahumma Bismillahir Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran. Muke taya ku murnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma da Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar maku da shi. dr Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين Ubangiji subhanahu wa ta'ala muna roƙonka don girman zatinka, Dan darajar manzanka ya rabbal alamin, waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Muna cikin wani yanayi na fita daga wannan wata mai albarka. Gashi yau ba abin da ya rige mana saura ‘yan kwanaki waɗanda ba su fi a ƙirga su da ‘yan yatsu ba. waɗannan kwanaki da suka rage ubangiji subhanahu ta'ala muke roko idan waɗanda suka gabata a cikin wannan wata mai alfarma na ramadan allah bai karɓi tuban mu ba ubangiji ka karɓi tuban mu a waɗannan da suka rage ka ‘yanta mu daga shiga wutar jahannama ya rabbal alamin to a cikin dai wannan sura da muke tafsirinta ta suratul qalam ko surata ikra jiya mun karkare bayani dangane da abin da ya shafi yanayi na ɗan adam inda ubangiji subhanahu wata'ala ya binciko mana hakikanin ɗan adam waye shi yaya al'amuran mutum yake hakikanin ɗan adam cewa mutum ne mai ɗagawa amma ɗagawan nan ba ta fitowa sai ya ga kansa a cikin wadata wadatan nan wadata ce ta ilimi wadata ce ta dukiya wadata ce ta wasu al'amura waɗanda suka shafi wato ma'anawiyat ko kuma madiyat na rayuwa to shi ɗan adam a kowane lokaci yana cikin irin wannan hali na nuna ɗagawa ɗagutu zai iya zama mulki ne ya sanya shi cikin ɗagawa ɗin wasu kuma dukiya ce take mai da su wasu kuma ilimi ne wasu dai ga nan wani abu ne na alaka ta jini da suke da shi da wasu masu mulki ko kuma wasu abubuwa da shaidan ya zayyana musu a rayuwa to ubangiji ya dago mana duk kowaye ma wanda yake mai dagawa mutakabbiri mai girman kai ubangiji ya fito mana da shi ya kuma nuna mana inda dan adam yake To amma sai Ubangiji subhanahu ta'ala ya nuna mana cewa Rasulullah idan wani ya zo ya maka ɗagawa ya nuna maka isa to kai ka kwantar da hankalinka haka ma sauran al'umma duk wanda ya zo gaban ku yana nuna muku takabbonanci da ɗagawa ku kwantar da hankalinku me yasa sai Allah ya ce inna ila rabbika ruj'a ƙarshe dai duk abin da zai je sama ya dawo duk wannan ɗagawa za ta zo karshe domin makoma zuwa ga ubangiji subhanahu Wata'ala take kuma shi a shirye yake ya azabtar da dogat ya azabtar da mutakabbirai ko su wane ne su a cikin al'amura to daga nan ubangiji wata'ala ta'ala sai ya karkato yana yin ishara zuwa ga waɗanda suke saddu a kan tafarkin bauta masa duk wanda yake saddu an sabilillah wajen bautan Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ara ara'aita allazi yanha abdan idha salla a'udhu billahi minash shaytanir rajim ina neman tsari da Allah daga shaitan jefaffe abin kyama bismillahir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Shin kana ganin wannan da yake hana bawa idan ya yi sallah? shirya ko kuma ya yi umarni da tsoron Allah ganin idan ya ƙaryata ya kuma ba da baya Allah yana gani Ubangiji subhanahu ta'ala ishara yake shin ta ga wannan da yake hana wani bawa a lokacin da yake sallah ya zo a cikin hadisi cewa Abu Jahal ya ce wai shin akwai wani lokaci da Muhammad yake zuwa ina kamar ya zo ya samu shawa ne a ne sai yake tambayansu. su ku kuna ganin Muhammad yakan zo a gabanku yana ɗaukan goshinsa ya sanya shi a kan ƙasa yana wani abu na ibada sai suka ce eh lalle yana yi kuwa yana zuwa yana yin sallah yana yin sujada. to da ya faɗa haka sai shi wannan abajal yake cewa fabillazi ya halifu bihi ina rantsuwa da shi wanda muhammadin yake rantsuwa da shi la in ra'aituhu yaf'al zalika la'ata anna ala rukbatihi lallai idan ko na gan shi yana yin wannan wato ya ga Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga annabi yana yin sujada ya rantse da da abin da shi Muhammadun yake rantsewa wato ya rantse da ubangiji subhanahu ta'ala, cewa me lallai sai na ɗau kafata na ɗora akan wuyan manzo din na taka wuyansa faƙila sai aka ce da shi faƙila lahu aka ce da shi ha huwa yi salli au to kai da kake wannan magana ai shi can ma yana yin sallah yanzu saboda haka sai ya kama hanya ya tafi ya tafi wajen rasulullah din sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda ya rantsuwa ya tafi ne akan ya ɗauki kafarsa mai kaushi ya ɗora wai akan wuyan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka yana zuwa sai aka ga ya tsaya ga annabin yana sujjada ɗin shi kuma ga abu jihar ɗin kusa da shi amma sai aka abu jihar ɗin cikin tsoro kuma ya yi baya a sai aka ce da shi a to me ya faru kuma malaka ya abal hakan, me ya faru gare ka ya kai abal hakam kai da kace za ka yi kaza kuma ga ka zo kusa da shi kuma ga ka yi baya ƙala sai yake cewa inna baini wa bainahu khandakan min nare ice lalle abin da nake gani ku baka gani ga abin da nake gani tsakani na da shi ba abin da na gani illa wani katon rami da wuta a ciki sai waɗannan mutane suke cewa ah to haka ne sai yake cewa sannan ga kuma waɗancan ina kallon su watakila Allah ya nuna masa waɗansu daga cikin mala'iku masu jiran wuta ne sai ya ce ga kuma waɗancan su ba suke kowa ba sai aka ce au to ashe kai matsoraci ne dama mai ka gano kake wannan magana wa qala daga nan bayan ya yi wannan ya kasa ya koma ya yi baya ƙala na sai annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake wa sahabbansa bayani yake cewa wannan lokacin da Abu Jahal ya zo akan yana tafiya akan ina yin sallah ya zo ya taka wuya na annabin Allah yake cewa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa laudana minni lallai da ya kusanto zuwa gare ni lahtanathu almala'ikatu udwan udwan Allahu akbar yace lallai da mala'iku sun kacalcala shi gaba gaba sun yi kace kace da shi inda ya kusanto shine Allah subhanahu wata'ala fa anzalallahu subhanahu wata'ala wannan ya zama kamar sababin saukan wannan aya kenan bayan wannan ne sai Allah ya saukar da wannan aya ara'aytal ladhi yanha abdan idza salla Allahu akbar duk wanda ya ce zai yi fito na fito da bawan Allah to ya shiga taitayinsa akwai hadisi da yake cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda yake zai yi kiyayya da gaba ya yi fito na fito da waliyi na to ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa yana sanar da shi yana masa wato kamar ilani da cewa ya fito su yaƙi da shi da Allah ta'ala to shi wannan kenan saboda haka wannan kurin ya isa ya tabbatar da cewa ashe wanda suke cewa za su yi saddu akan bautan ubangiji subhanahu wata'ala ba inda za su je a rayuwa wannan kurin ramzi ne wannan wani ishara ne Allah ya yi akan Abu Jahalin cewa wanda yake neman ya hana sallah mutane nawa ne yanzu mutane nawa ne ga su ko a hukumance ko a ɗaiɗaiku suna son su hana bautan Allah subhanahu ta'ala duk abin da a sa akwai yarda Allah subhanahu ta'ala ka zo ka ce zaka hana ka yi fito na fito da waɗanda suke yin abin da Allah yake so to kai ma kai da kai da Abu Jahal duk hanya kuɗaya duk tabarkin kuɗaya saboda haka kai ma kana nan cikin irin wannan abin da Abu Jahal zai shiga ciki A ara'aita alladhi yanha abdan idza salla bata takaita ga rasulullah da Abu Jahalin ba duk wanda ya zo yake so ya yi saddu akan tafarkin bautan Ubangiji subhanahu ta'ala to shi ma ya shiga Allah subhanahu ta'ala a cikin ci gaba sai yake cewa a ra'aita in ka kana alal huda aw amara bit taqwa yanzu shin kana ganin ya kai wanda kake so ka hana wannan bawa na yayi sallah ka hana shi ya bauta min kana ganin yanzu idan akan shiriya yake ko kuma yana umarni da a ji tsoron Allah yanzu ya cancanta ka zo ka hana shi ya cancanta ka zo ka shiga gabansa saboda kurin ya ce abota wa ubangiji subhanahu ta'ala shi akan shirya yake saboda kurin ya ce yana umarni da takawa ya cancanta ka zo ka hana shi shin yanzu kai kuma baka cancanta ka shiga cikin wutar jahannama ba kai din da kake hana mutane irin wannan al'amari ara'aita in kazzaba wata walla sai ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa da wannan ɗagutun wannan mutakabbirin wannan mai saddu an sabilillah din yanzu shin kai kai din nan da kake wannan idan kana tsammanin kaga kanka a cikin halin ka karyata abubuwa na bin Allah subhanahu ta'ala ka karyata gaskiya ka juya wa gaskiya baya shin ya kake tsammanin ƙarshen ka kasance shine abin da Allah ta'ala yake tambaya shi kuma wannan mutakabbiri din wannan azzalimin shi kuma Allah yake tambayarsa a nan yaya kake tsammanin kai kuma ƙarshen ka zai kasance alam ya alam bi annallaha yara yanzu kai wanda kake da irin wannan halin shi duk wanda yake da irin wannan ɗabi'an baya tsammani baya zaton ba shi da yaƙini na cewa ubangiji subhanahu ta'ala yana kallon komai baya tsammanin cewa dukkan wani abu da yake tafiya Allah subhanahu ta'ala yana kallon komai da komai kuma ranar kiyama wannan abubuwan da mutum ya aikata Allah subhanahu ta'ala ya sajjala ya san mala'ikunsa sun rubuta dan adam me yasa baya wannan tunani saboda haka kenan irin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke tafiya a bisa duk wani mutakabbiri wanda yake neman hana bin Allah subhanahu ta'ala hanyoyin hana bin Allah suna fa da yawa duk wani wanda duk wannan kurin a bisa wato wani abu ka'ida ce kulliya cewa duk mutumin da yake yin wani abu wanda duk abin da yake dinna akwai yardan Allah a ciki Allah ya yarda da wannan abun to wannan abun idan wani ya zo ya hana hana wannan sarihi ya ce a fili ya zo ya hana ko kuma zimniya ce ya fito ta wata hanya yake hanawa indirectly to duk waɗannan mutum ya shiga cikin abdan wanda yake hana wani bawa yanha abdan iza sallah ya shiga cikin mutumin da yake hana bawa a lokacin da yake bauta wa ubangiji subhanahu ta'ala, domin duk wanda yake aikata abin da Allah yake so to yana bautan Allah ta'ala ne kai kuma wanda ka zo kana hanawa to kai kuma da kai da abu jahalin duk wadin ku ɗaya makoma ku ɗaya babu wani abu da zai fito illa cewa lallai lallai mutum ya shiga taitayinsa domin babu wanda zai iya zuwa ya yi fito na fito da ubangiji subhanahu ta'ala daguci ne kai mulki ne a tattare da kai kana da sojoji kana da police kana da prison kana da uh, poison kana da bama-bamai ba abin da baka mallaka ba na ukuba da zaka iya wa mutum dan adam a duniyan nan karshen ta gurin ka kashe shi to wanga kashe shi kai kuma ka zauna a duniya din kar ka koma zuwa ga Allah abin da Allah subhanahu ta'ala ya tanadar wa dawagit ɗagutu sawa'un mai mulki ko kuma ɗagutu mara mulki mai ɗagawa mutakabbiri wanda ya ga an ra'ahu stagna ya ga kansa ya wadatu ta hanyar ko ilimi ko wani abu na jahi ko wani abu da yake na alfarma da yake tattare da shi duk wani ɗagutu ko wancan ko wannan to ubangiji subhanahu ta'ala inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan a madakata abinda Allah subhanahu ta'ala yake mara ishara kenan dangane da waɗannan ayoyi da muka karanta To saboda haka kenan ba wani abu da ya kamata mutum ya dinga tunawa kansa a kowane lokaci illa wannan magana da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa alam alam bi anna Allah shin dan adam bai sani ba ne? ba shi da wannan masaniyan ne cewa duk abin da mutum yake kullu sakanatihi wa harakatihi da zamanka da motsinka da ina ka je da ina ka tafi annallaha yara ubangiji yana kallon mutum yana jin me kake faɗa yana jin me kake yi to wannan kurin ya isa ya sa ɗan adam ya fara ja da baya daga dukkan wani makaru ya fara ja daga baya daga dukkan wasu ayyuka waɗanda yake so ya aikata a kan kansa domin ya cutar da sa waɗannan waɗin nasa ko a ƙarƙashinsa suke ko kuma ɗan uwansa ne ko abokinsa ne ko mawaye nasa bawa ne daga cikin bawan Allah kar ka cutar da shi Allah subhanahu wa ta'ala yara shine muna da hadisi da ke cewa ubudullaha ka annaka tarahu ka bauta wa Ubangiji subhanahu ta'ala kaman kana kallonsa kamar ainihin gashi kana ganinsa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan kai baka ganinsa to fa shi yana ka. yana ganin duk abin da kake yi shi yasa Allah yake tunatar da mutane musamman irin waɗannan mujrimai din alam ya'lam bi anna Allah yara shin wanda yake saddu akan tafarkin Allah subhanahu wata'ala ba shi da wannan ilimin ne na cewa ubangiji yana gani yana kallon duk abin da ke tafiya a cikin duniya sammai da kasai duk a hannunsa suke subhanahu wata'ala dan adam ba shi da wannan tunanin ne yake dagawa yana wani tumbatsa yana wani cika yana nuna shi shine waye kai dangane da al'amura na ubangiji subhanahu ta'ala to lokacin da ubangiji zai cafki dan adam lokacin da Allah zai damƙe ka to a lokacin kuma sai mutum ya raina kansa ina ɗagawar take ina takabburancin yake ina ni wane ne ina ni dan wane ne ina ni jikin wane ne duk a wani lokaci ne mutum zai iya yin wannan a wannan duniyar tafiha marar ainihin makoma kyakkyawa duniya wacce take ga ta nan jifatul mushe ce kamar yadda ya zo a cikin hadisi a irin wannan duniya ne mutum wai zai tsaya yana ɗagawa yana takabburanci yana nuna shi yana nuna ni ni ni ni a cikin irin wannan duniya alam ya alam bi annallaha yara shin dan adam baya tsammanin cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana kallo ne yana ganin abin da yake gudana ne to lallai ubangiji subhanahu ta'ala na'am yana kallon kowa yana kallon komai to masu saurare saboda a karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu To masu waye don ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu amma da kima sauran dakikoki ga takaitattun labarai. An bayyana cewa wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta Iran marga Imam Khomeini ya yi ƙoƙarin haɗa kan al'ummar musulmi ne ta hanyar ranar Qudus. Ƙungiyar Jabhatul Amalul Islami ta jinjina wa Imam Khomeini saboda ƙoƙarin da ya na haɗa kan al'ummar musulmi ta hanyar ayyana ranar Qudus ta duniya. a wani bayani da kungiyar ta fitar a jajiberin ranar kudus ta bayyana cewa al'ummar larabawa da na musulmi suna cikin farin ciki a wannan lokacin saboda na sauran da falasinawa su ke samu wajen kare masallacin kudus mai albarka wanda kuma nan ne kasar da manzo mai tsira da amincin da iyalan gidansa ya yi isra'i da mi'raji a cikinta ƙungiyar ta jihatul amalul islami wacce ita ce jam'iyyar siyasa mafi girma a ƙasar jordan ta ci gaba da cewa a lokacin da imam Khomeini ya ayyana ranar kudus ta duniya a juma'ar ƙarshe ta kowane watan azumin ramadan yana nufin ya nausar da duniya cewa batun falasɗinu da kudus su ne muhimman batutuwa da suke gaban al'ummar musulmi bayanin kungiyar ya kuma yi kira da a ci gaba da raya wannan rana har zuwa lokacin da za a cimma manufa ta ƙarshe wacce ita ce murƙushe abokan gaba. rasha ta ce aikewa da makamai zuwa ƙasar ukraine yana yin barazana ga tsaron nahiyar turai fadar shugaban ƙasar rasha ta kremlin ta bayyana cewa yadda ƙasashen turai suke ci gaba da aikewa da makamai zuwa ƙasar ukraine yana a matsayin barazana da hatsari ga tsaron nahiyar tasu kakakin fadar mulkin ƙasar ta rasha dmitry faskov ya bayyana haka ne da a lokacin da yake mayar da martani a kan furcin da ministar harkokin wajen burtaniya ta yi na wajabcin aikewa da manyan makamai zuwa ukraine georgia da kuma moldova domin kalubalantar rasha paskov ya ci gaba da cewa abinda kasashen turai din suke yin zai jefa nahiyar cikin rashin tabbaci a wani gefe sojojin kasar ta rasha suna ci gaba da kai hare-hare a ƙasar ukraine inda a cikin sa'o'i 24 da suka gabata suka kai hari a kan cibiyoyi 67 na soja ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ce dai ta sanar da kai har-haren da yau wanda ta ce ya shafi ɓangarori daban-daban na soja da wuraren bayar da horo har ila yau ma'aikatar tsaron ta rasha ta sanar da kashe mayakan ukraine da take kira da 'yan nazi su 300 da kuma lalata motocinsu 40 To kuma da wannan ne za mu rufe shirin namu gan lokacin hararen mu. Sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da su a ɗan shirye-shirye amma kafin na amma din Mustapha Adam na kasan labaran duniya. Ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.